كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا مسمى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا جماعة المسلمين السلام عليكم godiya ta tabbata ga Allah ta'ala mahaliccinmu makadaici mai kowa mai komi muna gode masa da ya kawo wannan dare mai albarka kuma ya kawo wannan wuri mai albarka masallaci na biyu a nan garin gombe don gabatar da wa'azin musulunci karkashin kungiyar jama'atu zalatul bid'a wa iqamatus sunna muna addu'a mu'assis na wannan kungiya fadilatu da suwaida zuwa zakariya Allah ya masa rahama shugaban majalisar malamai ta ƙasa kuma ƙasa da ƙasa fadilatu shehu muhammad sani a hayajingir shugaban gudanarwa na ƙasa shugaban agaji na ƙasa da mataimakansu allah ka ƙara musu gudunmawa da kariya shugaban majalisa malamai ta wannan jiha shek hamza adam abdulhamid da shi da mataimakinsa na ɗaya da bashir umar kashere mataimaki na biyu shek ali muhammad bara allah ya ba lafiya allah ya taimaki shugaban gudanarwa da na agaji da sauran mataimakansu Allah ya ƙara musu rufin asiri duniya da lahira bayan haka mun saurari wa'azuzzuka yawanci an ja hankalinmu akan gagarumin aiki da yake tafe wa'azi na ƙasa wanda shi wa'azi shi yake gyara al'umma Allah madaukakin sarki ya aiko annabawa a duniyar nan ɗaya bayan ɗaya wani lokaci a aika su ƙasashe da yankuna a haɗa zamani ɗaya da annabawa biyu ko wani zamanin annabinsa shi kaɗai duka don a gyara rayuwar mutane su daina barna su yi aikin gobe biya kuma ma waye ne zai maka magana ko ya maka jawabi da ya kai a kira ka zuwa ga hanyar Allah kyau wa man ahsanu qawla wa man ahsanu qawlan min. صالحا وقال إنني من المسلمين ومن أحسن قولا وين مفي كم مغنى mimman da ilallahi daga face wanda ya kira zuwa hanyar Allah shine wa'azi wa amila salihan kuma ya aiki mai kyau shine wa'azi wa qala innani minal muslimin kuma ya ce lalle ni ma kai na tabbas ina cikin masu miƙa wuya ga ayyukan da nake kira yanzu kun ga anan ga malam a zaune a baya ga sauran malaman ga dukkan jama'a tare a nan duk nan gurin ba wanda bai taɓa ba da taimako bisa sabilin babu shi ba sai na sha wahala na ce a daga hannu ba na ɗaya ke na biyu duk taron mun nan ba wanda bai taɓa zuwa wa'azi ba a ƙaramin takadiri a ce ka tashi daga anguwa kaza zuwa anguwa kaza amma garuruwan nan duk an je ana zuwa mana mu ma muna zuwa shin wannan aikin na aje wa'azi a yi kira na a zo wa'azi mu muka ƙirƙira ko ku aiki ne na magabata sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sun je sun kakkai musulunci da dawakinsu inda aka taɓa su sun kai hari sai da Allah madaukakin sarki ya rantse da irin gudun dawakansu kana tuna al'adi ya ce bismillahir rahmanir rahim wal adiyati dabha fal muriyati qadha fal mughirati subha bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce wal adiyat Allah ya ce yana rantsuwa da dawakai ba na dawakan folo ba ba dawakan bukin aure ba ba dawakan nishadi ba na sahabbai ha wanda suke gudu suna kaiwa hari cikinsu yana kuka ƙuƙuƙu sai da allah ya rantse da wannan ɗin ma muhimmin abu ne sannan ya ce fal mughirati a fatar na bihi falmuriyati ƙadha waɗanda wannan gudun da dawakin sahabbai suke yi har ma suna ƙyasta wuta da kofatansu don wani lokaci kan duwatsu suke hawa da dawakinsu sai Allah ya rantse da hatta kofaton da ya karci dutse wuta ta yi tartsatse to sahabi darajarsa ya kai a nuna wannan abin don duniya ta koya sai ce ce falmugirati subha su ne suke kaiwa hari a lokacin asubahi su kai gari kaza gun aka taɓo su su kai gari kaza kuma wasu karantar da alƙur'ani ma suka je yi wasu aika ne na ma'aiki sallallahu alaihi zuwa ga manyan fadodin sarakunan duniya a lokacin sai ce fa na bihi jam fa na bihi na ƙa'a sai su tada ƙura da wannan gudu da suke yi fa na bihi jam'a idan ƙura ta tashi sai su shiga cikin jama'ar abokan gaba da wannan sai Allah madaukakin sarki ya ce to ka duba duk da wannan aikin da dawakin sahabbai suka yi amma wanda baya da rabo bai kama ba innal insana innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dhalika lashahid innal insana amma mutum kafiri da mai aiki irin nasa li rabbih lakanud mai matuƙar butulci ne ga ubangijinsu me yasa dan da yake da butulci akan wannan wa innahu ala zalika la shahid kuma lokacin da yake yi ma shi kansa ya san butulci yake aikin banza yake yi to abin zai baka mamaki musulmi mai sallah shi ma ya zama mai butulci ya dace ya dace musulmi ya zama kamar kafiri yanzu mutanen nan da kafafen yada labarai ke kiran sunansu wane ya sace yarinya ya kashe ta wane ya sace yaro ya nemi kudin fansa wane ya yi kaza a ƙasar da ake ruwan wa'azi ana karanta alkur'ani wanda ya yi haka bai yi mutunci ba ya yi mutunci sannan ɗan adam ya zo ya buɗe makaranta ashe manufarsa kawai tsaba son abin duniya to shi yasa a hirɗinku wallahi wajen ɗiban yara kuna kai su makarantun da ba su dace da tafiyar nan mai kyau ba izala shekara arba'in da wajen hudu yanzu tunda ta fara da wa'azi ta fara kuma da kafa makaranti ana karantarwa wace makarantar mu ne idan aka samu matsala misali komin kankantanta matsalar ba bata kai ma a faɗe ta ba to za ga hankalin shugaban majalisar malamai ya tashi ya aka yi makaranta za aka yi kaza ya ba ma son rashin kirki ya shige mu sam don so muke a ja al'umma layi mai kyau a tsirar da ta layi mai kyau to amma ga shi nan da wani da wani ba sa kai wa yayan su irin wannan makarantu ko me yasa kana so ka kai wa mutum yarka wanda shi ne ka ba shi amanarta ka kai wa mutum ɗanka wanda ka ba shi amanar ɗanka kuma ya zo ya garkuwa da yaron yana son kuɗi an ce wani ya yi garkuwa ya ce miliyan shida yake so to ina aka ɗauki miliyan shida aka ba shi sai ya sako yaron in yaro ne ko ya sako yarinyar in yarinya ce to wannan miliyan shidan watakila ya je ya sayi gida na miliyan uku ko ya shiga sai ya sayi mota ta miliyan biyu yana hawa kuma ya ƙara aure sauran canjin ya sayo abinci matarsa matsala gidansa matsala motarsa matsala to an na yi sajabu da hudu yaushe ɗan adam zai zama yana cikin irin wannan mutunci me yasa shaka haka wa innahu li hubbil khair li hubbil بالخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحسل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير وإنه لحب الخير لشديد شيطان أدم وانشان كافري لأكبر أدم يأتي إلى الناس game da son kuɗi wallahi yana da tsanani shi ya sa wasu suke sata shi ya sa waɗansu suke kidnapping shi ya sa waɗansu suke rashin gaskiya mugu rashin gaskiya wurin iyayen gidajensu an sayi mota amana an baka an ce ka tuka ka zama direba sai ya zama kana ta azurta kanka wai kana son kuɗi shi wanda ya sayi motan ya baka baya son kuɗi ne an ɗauke ka an ajiye ka a shago aka baka amana Sunan ka yaron mai sai da kayawa ne ka yi ciniki ka ɓoye wani ma saboda tsabar rashin sanin Allah da rashin tuna kabari wani lokaci sai a haɗa baki da shi a zuwa dinga ɗiban kayan ana zuwa ana ɓoye. wai zai zo daga baya ya sayar ya samu kuɗin ya zuba a jihu ya cicika kayan tafiya ga kuɗi to naka ne kuma baya tunawa ne Amala ya lamu idza bu'sira ma fil qubur shin ɗan adam mai rashin gaskiya mai kaiwa hari garuruwa ya saki wuta ya kona gidaje ya fasa shaguna ya ɗebi kaya da mai satan mutane shin ba sa tunanin randa za a fito da abin da ke cikin kabari gaba ɗaya za a yi burtso ƙasa ta burtso duk wanda aka binne shi ya fito wa husula ma fi sudur a fitar da abin da ke cikin zukata ƙiraza kowa ya dinga karanta labarinsa da kansa menene inna rabbahum inna rabbahum bihim yawma idin lakhabir lalle ubangijin su game da su dukkan halittar duniyar nan yau mai idin ranar tashin alkiyama da khabir wallahi zai basu labarin abin da kowa ya aikata za a ce wani kayi sadaka iri kaza tudunta ya kai kaza wani kayi biyayya wa iyaye girman ya kai kaza wani ka nemi ilimi girman ilimin ya kai kaza ka karantar ya kai kaza wani ka yi biyayya wani ka riƙe amana baka cuci al'umma ba ga girman riƙon amanar ka wani ka da zumunci girman ya kai kaza wani ka yi mai haƙuri ne ɓangare kaza wani kuma sunansa babban ɓarawon garinsu wani mashayin giyan garinsu wance kuma muguwa mai cutar da kishiya wance kuma aikinta cutar da yaran gida wacce kuma sace kuɗin miji wacce kuma gyara gida da share gidan da yi wa mai gida barka da dawa da a masa abinci mai daɗi ga sallah ga karatun alkur'ani mace tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min يُعَذِّبُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ Malai ya ce to ga tarbiyyar bayan gyara gida da kyautatawa da karatun alkur'ani ga tarbiyyar yara to sai Allah ran ya ce to wannan bayanan da aka yi duka Allah ya ce a yau mata jiru kullu nafsin ma amilat min khairin hadira eh muhdira ranar da kowace rai za ta samu abin da ta aikata na alkhairi an halarto mata da shi gashi nan a tare wa ma amina min su'in a wanda kuma ta aikata mummuna kowane dan adam a duniya kowane rai to da za ta so a ce tsakaninta da aikin shi mutumin tsakaninsa da aiki a ce wani zamani ne mai nisa tsakaninsa da aiki ya nisanta kai Allah fa yana tsoratar da ku kansa wa yuhadhdhirukumullahu nafsa Allah yana tsoratar da ku kansa to jama'a in ba gun wa'azi ya zo bai na ji wannan to yanzu mai satan mutane baya jin wa'azi yau wani kuma idan ya je kafa makarantarsa shi kadai masallacinsa shi kadai baya da sakatare baya da mataimaki baya da al'ummar da zai mutun da su ya je ya kunzuge a gefe wai shi ma don ya samu abun duniya ko ya samu girman duniya girman da zai zo ya kare jama'a haɗa kai akan gaskiya a gina al'umma wa sallallahu wa barik ala nabiyina muhammad sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah mun saurari wa'azi daga bakin shugaban majalisar malamai ta gombe ta kudu stars muhammad Sani muhammad shi ma ya kara zagular da mu ya tsinka mana jini ya shishiga tsoka wani ya soma tafasa karka girka daga gobe kaɗan za ka yi Allah samu dace wani yanzu ya ina jin ana kajin sati biyu ko ko uku wannan sakalallun kajin kafin a yanka su sun kakkare